الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سؤال بركة كما كنت سنروا دعاتي كي kusa da aka yi tararraba masallatai da wurare daban-daban game da haɗuwanmu a wannan rana mai albarka mai kamar ta yau a wannan lokaci tsakanin magriba da isha'i ilista mai taken mu'ujizan alkur'ani wajen halittar ɗan adam wadda muka ce dakta nura salihu adam salihu nur zai kasance a tare da mu alhamdulillahi Allah ubangiji ya tabbatar mana da mu dai Allah ubangiji ya kawo mana shi amma kafin mu gabatar da malam kafin a fara lecture da muka saba mutum gabatar da mai lecture a san shi shi dai malaminmu mai lecca na yau sunan shi nura Salihu Adam lakabinsa ne salihan nur malam an haife shi ne a birnin kaigama a karamar hukumar dala jihar kano ranar takwas ga watan ɗaya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da takwas 1968 malam ya yi karatun firamarinsa a goron dutse gwale government kamar hukumar gwale sai kuma secondary school gsl gwale kama sai karatun alkur'ani da littattafan fikihu da littattafan musulunci daban-daban a gaban mahaifinsa shi ne malam salihu adam a garinsu inda ake kira lambu karamar hukumar tofa a kano mana ya yi islamiyoyi irin namu nan da ake zuwa makarantar dare makarantar islamiyya makarantar karatun ƙwa'ani daban-daban ya yi makarantar allo duka sanan ya yi jami'ar bayero ya samo jikinsa a ya karanta neurology wato ilimin kwakwalwa malam da kake ake neurologist ne wato masanin abin da ya shafi kwakwalwa bayan haka malam jagora ne wata ƙungiyar da ake kiranta NANTMP wato ita ce National Association of Nigerian traditional medicine uh, practitioners malam ya jagoranci nan yanzu kuma shi gwamnati ne a wannan kungiyar sannan malam shi ne shugaban herbal medicine promotion and advocacy foundation gidauniyar haɗa magungunan tsirrai da kuma kare masu har ila yau malam shi ne shugaba ciyaman na salihan nur institute of training for herbal medicine practitioners wato kungiyar wani magungunan gargajiya da kuma horar da mutane a kai wanda ya samu sarkika da dama a wadda turanci daga cikinsu akwai jami'o'i masu yawa ba wa malam lamban girma da lamban yabo daga cikin jami'o'in akwai a yusuf mai ta masule wanda suka ba shi kwanan nan university kano sauran jami'o'i a cikin cewa akwai kuma media ɓangaren kafafen yada labaru irin su artv kano sun ba shi lamban yabo akwai national association na traditional medicine Gida sun ba shi gabobin yabo Malam yana da wallafe-wallafe masu yawa da ya wallafa a kan wannan ilimin da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi. malam ya kan yi tafiye-tafiye masu yawa domin lektoci da bayanin wannan fannin da ya karanta ya asasa makarantu sosai ɓangaren maza da mata na wannan ilimin har da yawancinsu yanzu ma kan Kake haihuwa mata daban-daban da kuma karatu a garuruwa daban-daban wanda yana fitowa kafafen yaɗa labaru national and international abin a media ta ganin shi a suna tv africa tv gidajen radio gidajen tv na nan cikin gida wannan kaɗan daga tarihin malam kenan da fatan allah wanda ya yi wa rayuwarsa albarka kuma muna godiya matuƙa da ziyartar da da yaman a wani wajen kuma da amsa kiran mu da fatan Allah ya kasance sarki wa malam mu wafaka cikin abin da zai fita kuma Allah ubangiji ya ba mu nasuwa da sabawo mai kyau Allah ubangiji ya sa a fara lafiya a gama lafiya يتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله العليم من الشيطان اللعين الرجيم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 فالحمد لله الذي يزيد في خلقه ما يشاء أما بعد ina yi wa imam yan kwamiti yan uwa abokanai mahalarta wannan masjidi don gabatar da ibada da sauraron abin da ya tara mu na abin da ya shafi wani takaitaccen bayani akan ibn islam sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wanda malam ya gabatar da ni suna na nura salihu adam wanda ake malakabi da hannur faffan karamar hukumar da mazaunin karamar hukumar gwani dutse bayan reka cikin birnin kano najeriya daga nan allah ya kaddara na kawo wannan ziyara wacce nake farin ciki ko zan sanya ta daga cikin ɗayan abubuwan da zan yi alfahari da su a ranar sakamako a don komai ba domin wata gayyata ce ta karramawa wacce irin wannan gayyatar dama a kanta nake sha'awar ta nake aimun to ina gujewa waɗanda suka yi nazari da tunanin gayyato ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cika musu kyakkyawar sakamako a su tare da mu. kuma ina jan hankalin 'yan uwa akan abin da ya shafi kiwon lafiya ta mahangar addinin musulunci da kimiyyar zamani. wani abu ne wanda ya kamata mu ɗauki mataki a kan kanmu 'yan arewacin najeriya dalili kuwa kungiyar da malam ya faɗa national association of nigerian traditional medicine practitioners kungiya ce da ta haɗa 'yan kudanci da 'yan arewaci ya yi daidai da waɗanda muke da irin ci gaba suka samu yadda suka samu tallafi da mawa wajen shugabanninsu 'yan su sarakunansu mawadatansu 'yan kasuwarsu duk gudanar da irin wannan ilimi na science and technology da yaransu da yaransu wanda mu ne a haku da kusa irin wannan ilimin don mu ba wa mutanen mu gudunmawa likitanci ka tsokan kayan Allah ne ko likitanci kaya ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama domin idan ka ɗauki kimiyya ta musulunci ni ina cewa lallai karanta nan har da ya taɓo dama da sauran sai kowa ya je ya binciki kimiyya littafin Allah kunshe yake da kimiyya kuma wannan zama namu za mu ɗan taɓo wani abu na abin da ya shafi halittar al'ur'ani a kan halittar ɗan adam kuma ɗauki wadatar matsalolin jiki abin da ya shafi abin da Allah ya yi yana a kusa da mu da itatuwa manya da ƙananan tsirrai kayan marmari da kayan miya ya idan ta faɗi cuta irin abin da cuta ke kawo ta ya kamata ka faɗi magani shi kuma maganin ka faɗi wanda mutum yake kusa da shi ka taimake shi amma in ka ɗora shi a kan neman wani abu da kusa da shi za ka ga wannan abu ya gagare shi ilimin nan dai guda uku ne Nan likitanci kuma hangar addinin musulunci akwai ilazi wahayi Ilaji ilazi tajarriba da ilazi ilhamiya ko aka ce ilazi wahayi batun magani na wahayi da Allah ya yi wa annabawa wahayi da shi suka ilimtar da al'ummarsu wanda har yanzu ana cin gajiyar wannan abu ila da riba al'umma ne suke rayuwa a biki abinda Allah ya ba su na tsoro shi ita da tsoron suke ikon gayyayyaki da ya ci amfani da shi sai ya zama na cewa banda koshi da aka samu har ma a wani a kan ta haka sai a mai abin magani kuma ya zama magani wasu kuma kimshe take sun samu su a faɗaƙe ko suna barci su nemi ka za su amfani da shi don abin da zai ba su maslahar rayuwarsu kuma su amfani da shi su warke shi ma ya zama malami dalilin da ya sa na shi kayan Allah ne da tokan umarnin ci umarnin Allah ne. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin likitanci a cikin alkur'ani cikin surori da ayoyi da yawa muka ɗauki ɗayan ayar alkur'ani da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bismillahi Rahman rahim wa fi a afala tubsirun wa fi a afala tafakkarun ya kamata ni sai yi tunani mu gano mai Allah ke nufi a wannan jikin wannan jikin da Allah ya samu yana da asali asalin wannan jiki ya fara tun na ina marhalatul isyan lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala da daidaita sammai ya kuma da sama da ƙasa su samu da dasunan kansu ko kansu ko suna ko ko suna ki amma biyayyar da sama da ƙasa kai mun samu muna masu biyayya a gare ka abin da shi sai gaya muku gaskiyar da za a yi magana kan asalin samuwar halitta ko wannan history din

ta tabbatar mana da abin da ya faru daga sani saman nan da kasance jin sanallu ne a kan bayani mai girma amma ubangiji su bani wata ya ce da ɗan ahu ma sai muka kike ta su yau ba ta ruwa yanzu kana yi ƙasa ba ta kulkulo da ruwa da tsirrai yanzu kana yi a wannan marhalatul itiyan da da ya faru a cikin duniya haka kwayoyin halittun suka dinga faruwa a kuma da ni da kai da abin da jin za ka gani ko mene ne shi to ya faru da sel. Ita sel shi ne kalliya dunkulallen abin da yake kashewa da samar da abu da izinin Allah. Yanzu da buwayar ubangiji a kan halitta sai ka ɗauko halittar annabi adamu daga nan likitanci ya fara alaihi wasalam ubangiji subhanahu wa wata ya Allah annabi adamu da ƙasa a su ne dogo ubangiji su subhanahu wa ta'ala yawa duba yawa kusa duba duba ta ilahiyya ta jininsa ta kama tafasa sai ta shekara arba'in ta kama tumuwa ta shekara arba'in ta kama dattarewa ta shekara arba'in aka a annabi adama a matsayin wata halitta wadda ba ta magana baya magana ba a magana da kaddara samuwar duk wani sistem a cikin jikinsa su ne jihar وإن بسم الله الرحمن inna إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله اكل دسكليريير ان الله حاجه تشي كان كني تشري هل دسكليريا سيشكا ولكترن دسترن زبن كوسورة تكون من ملكة شيني الجهاد وهيكل الأجل وانجي بسيطة شيران سا سنة السيستم haka aka samar da matakan waɗannan kashin wato jihazu da asabi wanda mutum ya kira shi da jabotitin haka Allah wa ta'ala ya samar da zikin tsoka ta gaba da ta baya suka dinga ruwa a cikin jikin annabi adamu musula ta san fa'abu ne jihazul azli amali wal khalfi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tsowar jihazul mu'tasu bi tanaffus shine respiratory system haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hanyar kewayawar jini shi ma ya kama shira a cikin jikin annabi Adamu alaihi salatu wa salam circulatory system jihazul jururi damari haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba da su miliyoyin jakunkunan sinadaran ruwa yadda suke nau'i nau'i nau'i nau'in adadin ruwaye a cikin bincike ya tabbatar da saboda miliyan 60 sau miliyan 60 ɗaya ta jaka a cikin jikin ɗan adam yana babu da ta gaba ta musamman gudunmawa shi ake kira jihazin gudajen sunni suna nufin endocrine system or glandular system haka suka dinga zuwa a cikin jikin annabi adam suna tsoruwa haka Allah subhanahu da ta'ala ya sanya bututun da ke narka a cikin da wadati har zuwa mafitar baya jihazul hadari da su tura kira digestive system haka Allah subhanahu da ta'ala ya zuba bakitar rukwakon ruwa bayan ya zama amfani shi ne fitsari wato urinary system jihazin jami haka Allah zuba wata hala ya zuba sinadaran kariya a cikin jikin ɗan adam su ma suka dinga ruwa wato jihazin jami hakim immune system da duk wani tattar a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tsowarsa na taɓa ubangiji subhanahu wa ta'ala إنما أمره إذا أراد شأن يقوله يكون فتبارك الله أحسن الخالقين wannan ilimi da asali ilimi da asali babu wayo da hannun hagu babu kimiyya a hannun dama wannan ba haka ba ne daman ita kiliya irin wannan ilimai haka Allah ya kankara maka kai kanka da ka samu wallahi ambatakum min al-ardi su mai yusjikum fiha wani wa yukhrijukum akhiratan idan ki zuwa ta Allah ce ni na tsirar da ku daga gami ƙasa tsirarwa sannan na bai da ku cikinta bayan ƙare bar ajali sannan ku fito da ku daga cikinta lokacin sauraron sakamako Allah ka samu baki ibn abbas ita ku min qasd al-arabi ai wato an samar da ku da can kan an ilana su ne al-usul au ma da turki mawu yau shi ruwa ne kai ruwa ne ni ruwa ne ita duka duka ne motsi ta kowanne wani iri ruwan nufa wanda ake su semiflucent spermatozoa kashi ta samu kashi na samu yayin da ne mu'amalar aure ta haɗu tsakanin miji da mata Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kunsa abin da ya kunsa a cikin ruwan nasa. Na ƙwayoyin halittun da Ubangiji ke da kunsa da wani ku. A cikin mu'amalar nan shigar ruwan nasa mahaifa bai wuce cikin babban cokali. Tablespoon. Allah sai ya ba mu labarin abin da ke cikin wannan ruwan da abin da Allah ya zuba a cikin halittun da suke cikin wannan ruwa a yi wannan manawi ya buɗe da ikon sauyi ya ga an kwamato zuwa wato kwayayen halittu da ya mata da kyawun halitta da kuma kifi a cikin jikin ƴaƴa maza suna haka kake duk inda cikin ana kiwon kifi leƙa cikin wannan bayan kifin za ka ga kifi suna kewayawa haka bukan maniyi ruwan da ruwa. ruwan da ne amma ya alamu junudu rabbika illahu haiwan haiwan haiwan a duniya suna da yawa jikinka akwai haiwanin jirgi jikin Allah a jikin fata an kasance akwai haiwanin jirgi akwai haiwanin tikari akwai haiwanin dimagi da haiwanin manomi idan ka tsaya ka buɗe irin wannan a matafiyar bayan Allah da suka fito da ilimi da kimiyya irin su irin kai aljauzi Allah ya yarda a gare shi irin su da sina da sauran manyan malama Abdurrahman Al-Tafuri irin su Abdullahi ibn Abbas suna da yawa kurazi su manyan kayan Allah ne da kimiyyar da yanzu an mana wayo an faɗi an mai da ita mu. yayin da wannan nutsar za ka shiga abin da aka kusa a jikin ƴaƴa mata da abin da aka kusa a cikin ruwan ƴaƴa mata na halittun da suke ɗauki da siffar halittar mutum idan aka samu takaitaccen garman mai lafiya a cikin wannan cikin cokali ba ana a samu kaiwa da malami da da wannan ba bato zuwa kamar miliyan ɗari uku ko miliyan ɗari uku. in ya ci kana lafiya miliyan ɗari ɗari a shiga ɗaya ita ma haka har Allah ya ba da labarin shigar su cikin nasa annahu a haɗa jirgin jikar wa min nafaqati idza kunna Allahu azim yayin da shi ke kanta wannan karatun ba wai ana gaya maka samu zuwa ba a'a shi kansa kuma zan aka faɗa a nan abinda shi kansa ƙwayar halittar shi ke ɗauke da su kowane su suke ɗauke kowane sai ina ɗauke da siffar mutum talatin arba'in da shida a mahangar hagu arba'in da takwas a mahangar dama shi ne kimiyyar zamani guda arba'in da shida kimiyya ta muhammadiyya guda sallallahu alaihi wa sallama guda arba'in da takwas duba cikin mu'ujizatul jisim fil qur'an da al-qalil al-adidi mutumin sunan yayi magana akan chromosome wannan ayar da yi buɗe ka Allah subhanahu da ta'ala yake shigar da wannan nasa take karantiya da wata nasa in an samu ta mace miliyan ɗari biyar ta na namiji miliyan ɗari biyar in kai kasin sun zama nawa biliyan ɗaya a cikin biliyan ɗayan nan haka suke neman nunannen kai wanda ya nuna a jikin mata suke neman huda shi sai a ce jikin da gobar sai a guda ɗaya tal sai ya huta shi shi ne shigan ciki da ciki ya shiga da kuma al'adar sarki annaba adam alaihi salatu wassalam da Allah ya ce da ka zama mutum an samu uterine implantation shi ne zarkun rahimi wato mahaifa ta sarki kwayar shukar da za ta kuma mutum ya tashi daga haifanin malawi ya tashi daga wayar shi ya shiga kamfel shi ne nufin shar wacce ce maza da mata daga nan sai mahaifa ta gani ta haka Allah sa wata aiki a ran da ba ta muka uku a su in kai kan kansu kowane sel ɗaya ina ɗauke da halitta guda arba'in da takwas biliyan ɗaya ta haifar da nawa biliyan arba'in a takwas kai a cikinsu Allah ya zaɓe ka ya kashe rahowar kai ka tsaya tunani don ne aka zaɓe ka amma halaka su jinnu wal insu illa ne a zuwa don kawo Allah wallahi ana bakar da shi uwa kimiyya ta binciken ɗan ƙasa ka tafi muhammadiyya har mu yarda a wuri ne wani bakin ciki da me kama ana magana jiki ɗan aka mutum ya yi tunanin kamar wani abu gaya masa yayin da aka samu wannan hakuwar Allah subhanahu wa ta'ala yake jarabar mata cikin canjawa mahaifa fata daure da me zafi waɗansu halittu suna aman waɗansu halittu akwai haliyatu mushid wata ce aman halliyar sha wato galbanan ke samar da wanda yake zuwa ya baibaye ɗan kwana arba'in sai ya fara samar da waɗansu tubala a jikin wannan nufin kwana arba'in ɗin farko a ai shekara arba'in ne ko? Sai an kwana ana ruɗin a kwana arba'in kowane duk wani fad da zai zama a jikin mutum ido hanci leɓe haƙora kaɗe ake fara zuba tushiyar da za su kira a cikin jikin wannan halittar da aka ike mutum ta samu shi sai ne suke bayyana a jikin na a kwana arba'in can da biki suna fara bayyana daga ɗaya zuwa kwana goma sha biyu daga nan ta fara binciken kwakwalwa kwana talatin santarar nago system ta samu dukkan jijiyoyi akwai abin da ake shi a ɗaukacin asibuni shi ne neuroflex kan makamashin wuta ɗan neurology sun san shi wanda ya karanci neurology wannan ukefan shi jijiyoyi da suke kamawa suke dukan wato ainihin tsakiyar nufar sai idan ga sama da kasa da kuma shigar jariri da suke bugawa an an fahimta kuɗi kan jariri da nan sai cerebrum makul jima farko kuma bai kama tsuwa malamai sun ce abin da ke fara samuwa a jikin wannan halitta shi ne ɗaukugon ƙwaƙwalwa dukkan ba da sefan da kamashi su ne suke bayar da gudunmawar da kagiri ke tashi a tafiyar ƙwaƙwalwar sai ruwan ƙwaƙwalwa ya tashi nan yana tashi yana tashi cikin hali sai ta kaɗu ta zama jini sai ta kaɗu ta zama tsoka a wannan lokaci ɗan uwa akwai wani cikin a nan ta haka ne za ku ga mata suna samu ta haka ne jikin suke ɗaukar zafi ta haka ne suke samun ɓacin rai ta haka ne suke da bacci ta haka ne suke samun duk ta damuwa daga lokacin ne suke samun wani canji canjin da da abin da ka tara musu a cikin gida ba ta shi suke ba siyo min ɗan da fafiyar gida siyo min ɗan karas, sun sa ta fito homin da yado akwai ɗan ƙasar da suke ɗaukar tara zo min da ita Allah an ga ruru rusa da kawai a zo min da shi wani lokaci da ta fashi ido ta fada barki ta sa hancin ta ta ɗebi wannan dubu wala duk wanda bai bi mahaifiyarsa ba in nemi masauki a ranar sakamako Allah ka yayi yana da cikin abin yi. wannan zakin tafsirin yana sati arba'in da biyu ko sati 37 da bakwai da yana saka gaɓoɓin jikin ɗan adam duk sati a kan gaɓar jiki satawa idan ya zo wannan gabar misali a ce ga satin da ka a ta ido za ka a jarrabe da wani abu ana jarrabar wannan sel ɗin da yake buƙatar sinadaran da zai saka ido ya zama ingantacce to kuma kake kana son ka ba wallahi in ba ka wannan abun ba ta cin ya fita waɗannan gaɓoɓin za su koma kan wannan halittar da kai za su koma kan wata gaba za a iya haihuwar yaron ga idan ba su don haka yana dukan mata yana cin mutuncin mata yana wulaƙanta mata lokacin da suka samu ciki mu tausaya musu kafin su ci gaba su ba ba su ne suka nema ba sai da ne na wannan halittun da suke saka da kuɗi izinin Allah gane sinadarai kowa ya san hadiya mashimatin janin matanta mashayar ɗantayi wanda ɗantayin suke bukatarsa don abin da kuma shi wannan cikin yake ruwan sinadaran su zuwa su zauna yaron nan jaririn nan ya shiga marhalatin numo da ƙarfin yake embryology ilimi ne na haɓaka tsakai a lokacin da fitar da zaren cibiya da jikin kusurcenta ita ce an ji shekot abin da su zuwa cibiyarsa don abin da ya bukata da jikin wanda kusurcenta ita so shi kuma ba zai iya samun ba yana su ne da da'awa kan subhanakallahumma shi jaririn ko a cikin kafara ishi sai ya fi wannan kalmar wallahi kike kan abin da yake subhanaka allahumma sai sinadaran su ji kullowa da bikin uwa zuwa sa alhamdulillah ya dauki to lokacin da suke a jikin jariri to a lokacin idan suka kare uwa cikin kwaɗayin wani abu wanda ke cikin kwaɗayin shi da ce da gida a bani kaza ko a cikin kamun kaza sai ka fita an baye ka ce wani gari kike so duk a haifin maka yaro zarkake ke mai ƙoshin lafiya ba ɗan da za a haife shi a shiga ɗaukarsa ana fita da shi waje asibitoci za a yi masa aiki ba ƙarshe zuciya tana da wani horn saboda an zo zuciyar da darasin kai, ta bukata ta bukata mata magi da abin da yake cikin cikin eh, abin nan shi ke cikin da shi ba kuma ka haƙura har ka cin ya huce cikin nan ba iya zo Allah ka kiyaye Allah ya kuwa mu fahimci wannan karatun kamar kake suka tokar yanzu ga halitta ta samu har samu ɗan tayi har an zo haihuwa akwai ilimai guda uku a nan ilimi da farko aishu gabnar wilada wa aishu wakil wilada wa aishu bakdal wilada su ne su ne so lai wato rayuwar jariri kafin a zo da yake yi rayuwar jariri lokacin da aka ba shi wasu da yake rayuwar jariri bayan an ga shi kafin a yaye shi a yake dalilin da sa zan faɗi wannan ishirka da ke ba mu waɗansu fa'idoji lokacin da aka lokacin da jariri yake rayuwa duk wani tangarin sinadarin gado to ba yaron gadas gadas yake yi ikon gado kawai yake yi

ana iya samun haɗarai na genetic disorder kwayoyin halittu wanda suke bayar da cututtuka ko ba ka da shi mace tana da shi ko ba ka da shi ki tsallaka dangi su da shi a yi a cikin jiki to lokacin da ka ta kasance wannan halin kafin ta zo haihuwa ɗan uwa bi maza da mu samu arabic gram shi ne karo an kai shi ko wannan tsarin shi wato wani halittu ne da Allah ya ba wa halittu wanda shi anti accident ne duk cuta a cikin jiki in dai ka dinga ɗaukar ka siyo shi a kasuwa buɗe shi ne kyalli shi za ka ɗauka in za a kusanci iyali ka jefa tana ta dinga jefa tana tsotsa duk wasu bakteriya na cikin ciki to zai hana wannan jaririn kamuwa da kwayoyin cututtukan da ake ji kuma kamuwarsu magani ne daga Allah ka shiga cikinsa kamar karan da ya yi sharafi a duniya lubban lubban karo kana samun kuka ta shi ko mutsa shi in shi an ba a zuma ka kana sha duk wasu kwayoyin cututtuka a jikin ka jiki za a sha to ka su kariya a cikin jiki da haka jariri yana bukatar wanda aka da kuma duk jariri da aka kula da shi da wannan ina zama fasihi a cikin kwakwalwarsa saboda rigin kwakwalwa Allah subhanahu wa ya kaddara yayin da aka zo haihuwa akwai haɗari da ke faruwa a hangu ya kamata mu gane shi wannan hadarin shi jariri yana cikin wani ruwa a kwance lumbai wanda wannan ruwa da Allah ya kankara masa kariya ne a cikin jikinsa a cikin jiki da sinadaran kwayoyin cututtukan da za su goce har jikin jariri yana shiga wannan ruwa kafin ya taɓa jariri wannan ruwan yake cikin shi wata jariri ke rayuwa a ciki domin a lokacin bai ci ta wasu ko bai sha ta bai numfashi ta hanci wannan da ran Allah ke tsakanin yake komai hannun da ya da ce da ya bukaci abin da kasuwarsa da yake cewa ba subhanakallahu wannan ku kuma cikin cikin da yake haka yake kullum mauludin yi da cikin islam Allah abu laifi يحودانه أو ينسرانه أو يمجسانه صدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم Yana kimiyar ta haɗa cewa yayin da yaro ya nemi abincin rabin da cikin mahaifiya ya an yanke an busar da kulatinsa. Na wani Allahumma, da ta bakwai ta yi tara. subhanaka allahumma ya dakata babu iska oxygen babu sinadarin calcium potassium iron phosphorus su vitamins sun tsaya tak ya kuma rage daga nan faɗi gudungunan lebo ya kai shi ne ainihin nakuna jariri ya rasa abincinsa da cikin mahaifiya an kaddara masa rabarsa da filin duniya su daga nan fa sai ya hau duk ya yi ana bukatar haihuwa ta zo kafin lokacin ya zo wani irin tarihi muka yi da ka samu ciki jeren nan da muka ta shi ga yanzu ba ma nomansa to wallahi mu koma cinsa a nan shi ta koma nomansa da cinsa wallahi mu koma cinsa ingila nomansa suke da cinsa china nomansa suke da cinsa inda noman sa sun kwace sana'a gero saboda martaba da daraja da Allah ya zuba a cikinsa da manyan su da yanzu a bincike akwai wanda ya kai gero ɗauke da da, sinadarai masu amfani a cikin jiki ba mu sani ba ko yanzu ya gero ko alkama da kai shi ba abubuwan da suke tsada da ke bread a amerika da gero ne wannan geran idan aka same shi aka jika shi ya kwana biyu kwana ɗaya ruwa ya sha kansa zai biyu a tsiyaye shi da marbi in ya da kama a fitar da shi waje akwai sinadarin da ke zuka wanda ya yake feshinsa shi ne chlorophyll aka ne ke sama da shi ne ke sama da chloroplast wannan suna da shi ɗan da ke zuka shi ke balansin ɗin inganci shi duk ya aka yi da kwana biyu duk wata guda da kuma tsari an fitar da shi an zuba ya zama kyau sai a shirya shi da ya fara mai bushewa a soya shi kamar ana soya gyaɗa ina fara ƙanshi sai a sauke a ji a kowace gida da ciki da me ciki sai a ba ka shi ta da shi abinci ta mai da shi ta safi sai a yi biyar a nono za ta sha da madara za ta sha a zuba za ta sha a zuba a sha a za ta sha a kura mata ta sha shi abin da zai mata akwai sinadarin boron a boron wanda yake ƙara ƙarfin oxygen da da ainihin calcium su potassium iron phosphorus suna da ciki magnesium sun taru a cikin gero da lokacin haihuwa da tsayayi za ka zama da tawa bayan ka zai zama da tawa yunkurin ka zai sa wannan fashin marar da buɗe sannan jaririn shi kuma an wadata shi da tunashi da ya ji azabar rashin abincin da ike samu ike rayuwa sai ya yi ta za ka sai faya ta buɗe a kan lokaci ko a haihu ba ta an yi cs ba wannan wani ilimi ne mai kyau in muka hana su gero sai jaririn sai ya zama bai da ƙarfi bugun uwa da jikin uwa dama ya ɗanyace sai ya zama da ƙarfi yunkurin ku za ka iya ba sai jaririn ya kwanta sai ya kama shan wannan ruwan da ake kwanta a cikinsa da ake kiransa amniotic fluid shi kuma tabbas ne sai yana jinsa ta hanci yana dutsarsa ta baki sai ya tafi kwakwalwa sai ya ataki brain sai ya tsaye da zagayawar oxygen haka ake haihuwar yaro a cikin zashi a ɗanɗan bayan sa dan ya kuka ya kuka ai ka zuke mata wannan sinadarin ta ta ake samun ciki cerebral palsy kwayar cutar da ake samun convulsion and neurological diseases convulsion yaro idan ina fahimta kwakwalwarsa ta ba tabbata a lokacin kwakwalwarsa fa ba oxygen ga shi da Allah wasu sai ga madan shi masu gargajiya ko ɗan habal kike ke shi ko a'a ruwan mahaifa ne ya shi wa ya ce ba nan akwai shi kai kasanta amma wancan ruwan da aka hana mata su a kwada yake rashin sanyi ya fi duhu a karɓar Allah sai a haifi yaro haka yake dalalar da yawo haka kai yake tsayawa baya iya tsayawa ka za a ga lokacin zaunawar yaro ya yi ya kasu ka yaron ya zama da wani lokacin da ka shanye subhanallah haka ake samun yaro ya zama shirshiru ta ka za a daɗin ɗan kamar ya ta maka to in aka samu irin wannan matsalar wajibi ne a dinga sarrafa shi yaron geran in ya fara shan abinci kuma aka koma shan wannan geran tana ba shi mama sannan wajibi a haɗa ruwan dabino da mai ruwan dabino da zuma sannan a kamkanin kari a jikin a ciki a lasa wa jariri yana sha kwakwalwarsa za ta buɗe domin ita kwakwalwa da ta nan baya akwai wani ruwa da ke kan shi kan kwakwalwa da kankanan baya ba jimaji haɗa da shauki su spinal fluid ruwan kwakwalwa da ta nan baya su suke kacin ɗin wasu sinadaran shuka to kana ba su suke zuta su sinadarin ɗin balansu ɗin shi geren ne balansu ɗin wannan ruwa da kwallon da ta bayan baya zuwa ita kuma ta kuma ruwa sai a kuma ta gida rayuwa sai ga yana zama lafiya akwai kuma wani ɗike da ko ice da babu da shi ɗin kiransa albabnaj wanda ake zuwa da shi akwai mansa da jibani su sarrafa shi sai a goma su a zuma a shi da bawa yaro insha Allah wanda yake da wannan sisi din cerebral palsy and neurological disease da yake taba kwakwalwa to an da zaka ji yaron yana yana samun lafiya da izinin Allah to kashi tashi abu guda ɗaya, mu an haifi yaro amma lokacin da aka zo na kuma ai ana so a yi da ko na saba bayar da abu guda uku da abu uku nan da an fara naƙuda in iyalin ka za ta iya shan jarin jarin kuɗewa ƙirƙiyar kuɗewa da ake da ita da garin ta watsa a baki ta ɗabi ruwa ta sha akwai wani ruwa da shi ake ƙara wa masu fita da wuri oxytocin hormone oxytocin wannan kuda kana kunshe da shi kana kunshe da shi kana shan ka ƙara wannan kuda haka kuma karkashi da kuka sani kira garin su ita sha wancan mulki biyar ta sha wannan mulki biyar in wata mulki biyar ta sha ta yi ba garin kuka biya a dansoniya dictata ita ma a cikin da haka cikin wanci a shirin yaro ya ce salamu alaikum da faɗin duniya ita na huta cewa karkashi da kukan miya ya ta kusa subhanallah a cikin garin nan ina kano wata kalwar Allah almajiranmu an kai ta asibiti likita ya zo ya duba shi ba za ka iya yi wa buki yau ya ce shi ka bugo min waya malam ga ina son gaban azurushi. duk yara na haihuwa su yaya zan yi da likita ya ce mulki a jikin zo ya yi min da ɗa sai na ce jiri yana da shi na nufi wani ke kuma miki kuka sai na ce mata wallahi al'ajibi a cikin garin nan kawai ya kauri ji ta wata garin kuka minti ashirin da biyar da kai ba ta haihu da kika ya zo zai yi kawai sai ya ce ba za ta haihu ba Allah ya ta haihu a cikin garin nan haka ta Allah shi ne shi da ba da garin nan da Allah ya bamu kuka da kuke ganin ta ganyen kadai ba sama da shi kamar da gero ya ɗauki kula da duniya ko da aka ce da sira ko subhanallah haka kawai an nan ta kayan mu wallahi azai kukar miyan nan da za a zuba garinta a cikin zuma a dama kullum yaranka da kai ku sha uwar gida da ɗan ƙaramin yaron an ba shi kukar miya zai tashi ijiyar ciki da ya kalanzir tafka ba shi komai in dai ya sha wa da kyau jiki na kukar miya abin da ke wajen da ake in kana shan tabasir ba gama da shi har wani olsa da ake kiran cardiac ulcer gastric ulcer gastric ulcer intercolitic ulcer ko Dakar da wannan garin ko kajiya da suna ya ishe ka. Wannan biyu Allah ne. ko daga wannan karatun da ke so kai mun ce mu ujiyar alkur'ani ko mu ɗauko ƙwaƙwalwa don bayanin wani ɗaki guda ɗaya yana ɗaya daga cikin abubuwan mamakon kujerar ubangiji ayyukan abubuwan cikin adam da matakin da ba ta ne ko ta su kwakwalwa Allah ya bata kashin da ya kuma kuɗi ga ƙarfi shi ne cranial bone kashin kokon kai Allah ya yi masu ado da wasu jijiyoyi da ake kira su cranial nerve waɗanda cranial nerve ɗin akwai jijiya jifin ko ita su optic nerve akwai jijiya jibance vestibular cochlea akwai jijiya jibin harshe asalin jijiyoyi ne ke akwai jijiya ga yadda ke kuma jirgus na da misali da ita wani hannu a ƙarabu ilaihi min haɗin yari ita kaɗai wannan jijiyar ita ce daidaita aikin bugawar zuciya duk inda sakon jini ya fi aikin ka ne wasu digestive tract hanyoyin narka abinci duk inda aka samu ingancin lafiya su su ne ɓangaren numfashi aikin huhu da yake buga iska buga bai hutu shi huhu bai hutu an ka ba da da ba ta hutu a huhu an ka kwanta ma tabbaci duk da kwanciya suke yi amma shi a lokacin za ka ji muhammad shari yake fir ya kuma tana tafiya hutunsa ɗaya ne a gurin in ka taɓa suma in ka suma sau ɗaya to ya huta sau ɗaya kawai ta yi aka tura aka tura mata rikicewa ciki saboda ba za ta iya rabawa ba sai ta da rubutawa a cikin huhu nan ya miƙa masa a cikin su da ya sannan waɗansu halittu da ake kiran su matakidu li ke jirgi wato kalmajar wato yadda abincin ko kuma da ake sauraro da alhu ban fi samawa wa kawai kulla yaumin huwa fi sha'an. Gaskiya da ka sani ta ma ta duka kana roƙon Allah ka kaman ta zuciya abin da zan rayu da shi da kun zuciya ta manta zan samu jinin da zan samu ta annabi ya ce in na fi ji mujatan idan kun har sai hajjasa da kullu wa idan fasadat fasad jasadi kullu ala wasiyar kallu

ƙaɗa sanya ya fi ne jagororin waɗansu jijiyoyi kwakwalwa an ba ta 100 billion na billion na jijiyoyi biliyan ne wa tabarakallahu ahsan hali sai an ya ɗauki wata kwaya wacce da ta kai kwayar gero ba yabin kwayar gero ya sanya duk inda jiki ya samu lafiya ita ce sai ajiye ta cikin kwakwalwa kwaya ce ba ta huke habjiran ba nisu jira nisu jira rabin jira na ko gero kwaye gero ko wata jiki amma ku hikima ta Allah da Allah ya yi kafa yaran da jijiyoyi ita kaɗai jijiya dubu ɗari da hamsin jijiya ya ce wannan jijiyar ina ita take kirzazin sinadarin ruwayen da jama'ar da ta faru matsala ita ce tura wannan sauƙi in ba haka ba to an samu haɗari in wannan ɗakin ya gaza aikinsa to sai ka kawo mara lafiya ku ji abin da ke mana karancin mutum wani abu ne a cikin kwakwalwa da huta na su kwayar jiro ba wani ɗaki ne laraba suna kiran su abdubbatun makaniya sai kuma da kira da adam mamlaka ce gudanar da matsar gland shi ne pituitary gilan shi ne kwayar halittar da take ɗauki da hormone ko hormone a cikinsa kai halittar Allah ma shi ita kai da kwayayen halitta da ruwan su kwayayen halitta a ɗaki. Al-Hurmunin Turebiya والحصون اللوتيين لوتينايزين فمون and quality simulation فمون shirke firzazun su ba su zai magana ba adreno adreno hormone ture ya ce anticholesterol adrenocortico a cikin kishi wata biye yana da goshi guda biyu goshi na gaba da keya abin Allah ya ruwa suna da ruwa wannan kwaki ko kwaki shi ne ruwan narka mai ku ruwan narka majina duk inda ka ci abu wanda zai tara maka majina ko mai ya taru da an tana shidda jini za a ci shigar wata halitta misali da misalin hanta misalin saifa da sauransu ko pancreas idan jinin ya fi, in aka samu mai toshewar majina da aka samu tsiran kitse ta haka sai a samu zazzabin wannan zuba to zazzabin wannan kuma shi ne abincin zafi sai sakon zafi ya shiga cikin kwakwalwa kwakwalwa ta samar da shi wannan ɗaki da aka da ke faruwa wannan ɗakin sai su da zazzabin aljanu ko ta kusa sai ya tafi wannan gurin ina zuwa kawai haka gurin zai yi isheki sai wannan jikon ya narki sai jinin ya shiga wannan jikon ka samu haɗari ka samu cuta ka samu ciwo amma an samar da maganin a cikin jiki ka baka sani ba kai ba tabarakallahu hasan kai wannan ruwan a cikin Allah ya ajiye shi cholesterol bad cholesterol iyayenmu sun ɗauki ta tsara ta soya mai albasa a cikin mai da wani tambaya al'umma ka ci don da iyayenmu suke soya albasa a cikin mai sai su ce don ya yi kan yi ko don ya kanshi a'a albasa tana da su halittu wuta sai sun ji bala'i suke ta yi ki fara aiki wanda wanda ba kafin wanda sun suna da yawa akwai ɗan ruwa akwai ɗan wuta da an soya wannan mutum cikin nama ne aka yanyanka shi aka yi wannan halittun sun hau aiki da kashi man abinci kashi aiki wannan manya daskari wannan halittun na albata su suke zagaya wannan man su tashi su kake shi sinadarin zafi su zarka shi man ya yi don kada a samu karam a cikin jini shi isa iyayen da kakannin mu suka kulla alaƙa da albata ya an wayi gari gidan kowa ma ba abin da yake yawa ce ita ba kuma ba don an shi ba mu lafiya waɗannan halittun ana kiran squad dropin shi ne rapid duhuni rapid duhuni sai idan ka da a cikin wannan ɗaki da wannan ita kwayar haɗin. ya zuba mun zaga ba mun rika fitsari ko wannan kuma wanda ya rika to wannan ɗakin shi ke samar da blood circulation hormones antidiuretic cikin da suka kaɗe masa fitsari shi yake idan ita ma'akuda ta ta ta ta ta ce ruwan akwai tsakiyar koda da take tara fitsarin cikin da ruwan da dinga sakkowa sai dinga shiga koda su dinga ɗauke garjin zafin fitsari in ya gaza sakkowa daga wancan ɗakin da bai kwaya rabin kwayar gero ba wallahi al'ashin ko shi kake in fitsari ya fito wallahi shi ka farka daga bacci wannan ɗakin shi ne kitan shigan ƙwaƙwalwa sankaran gravity pressure karancin mai antibiotic ba lipid ba b ne da cikin sannan uku wanda ke cikin wanda yake ne malaikas malaikas malaikas malaikas wannan shi ne wanda ke da ka iya yake tsari zuwa bayan Allah ko ɗan uwa duk mutumin da ya yi tari, kada ya bari minti talatin zuwa awa ɗin da ya yi in ko ya bari awa ɗaya da zai fitsarinsa to ko ya je ya yi sai ya rage da cibiya wanda ba su iya tafiya cikin mahaifarsa su fara shiga buci tun da ke saukar da tsari halibar murtani ka shiga cikin cikinsa kuma ka rika fitsarin su yi wani sassan da suka sanar bayan sassan fitsari mahaifar amma fitsarin ta fita ta imanene wa su bude fitsarin ya koma ko ya shigo ko ya shigo ya ya ya su koma ciki sai ya ke samun jini in aka ake samun kidney stone cikin koda akwai wasu tana da suka kewaye ta kaji kajiya idan suka shiga suka dangan kare an samu kajiyan stone idan suka shiga tsakiyar dangan suka zama a ainihin tsakuna sun zama rayuwar stone idan suka saman bututayen a kajiyar stone sun ji kidney stone an samu irin wannan haka ya yi mana baita da abin da zai narka tsako a cikin abin da muke ci ne shi ganyen yakuwa da ganyen ɗayan da ake biya da shi ne su shi da Allah ya nisa alayyahu duk ayar ma in suka samu narka da suke yi ka da shi kirba shi ganyensa a wanke shi ka matsa neman tsali ko gishiri a wanke shi a kirɓa shi a kirba shi a ɗan zuba masa ruwa in ka sha da zuma ka sha in ka sha ka ta wuri ko ma ka yi shan sa ka ma haɗa furus ka kamar ka ɗan maka furus ɗin ka ɗebo ganyen da aka maka shi ka zuba a cikin furus ɗin ka ka sha duk inda ka yake a cikin jikinka rigar sol kwalliya sol sarki sol kwalliya sol don wani sol ga nan kasu wata ne kan da kwallon kuma da aka ce ma sol ba ana nufin duwatsu kai kuma ko maganin da za ta da sai ka wani ɗauki ta tana ta tana da son wani shiri ba biyar shi ka sha kula ko tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wa sallama alaikum bi sala wa sinwa kula ko da zuma shi ne salamu da zuma narkar da majina yake a ƙasila majina ko a cikin jijiyoyin ke da na faɗa biliyan nan nan ratsawa yake sai ya fi da jijiyoyin majina daga rasulul kadim sallallahu alaihi wa sallama kun kada shi da ko komai da ya bisa su ne zai iya san sa saboda shi kadai kula ko mai da shi bane ta ji wani program sun sa nan ake cewa magani ne da shi ko da sihiri eh gaskiya ne amma da yawa da sihirin da shedanin ku ɗauka jijitar kwakwalwa wani Allah an samu hydrocortisone ko cortisone kwakwalwa ta amfani da shi a kan da ike kwakwalwa ta ruka ta shigar da shi ciki ta ɗauki iya rabanta da goriya don kare samu nitric oxide ba sinadarin da zai ta sai mutum ya dinga abu kamar an yi masa sihiri sai mutum ya dinga abu kamar an ci kwakwalwa ta da ka samu abin da zai wanke ta shi kenan mai ne shi ya'yan kankana da ƴaƴan kabewa su za ka haɗa ka nisa ka soya a dinga sha a shayi wanda shayin aka taba shi da kanin fari da citta ka sha da ka ji kwallon ka kan da mata na take kada ba ta zama da kafi amma ba a rinka wannan sinadarin ne yake zama da a cikin ciki a cikin kwakwalwa da ciki ciki yaran da suke makaranta ɗan sunday school da ke samun hadari a ce sun kamar aljanu sun sami su sun shiga cikin allon da suka fi karfin su a kokari suna so sai sun yi kokari cikin nasu kuma ta ɗebo sinadaran da ɗakunan ta su buɗe sinadarin ya yawa ina jaɗe ba a ciki ya bushe ta ka za ga yaro kallo yake a ajiyar ta karatu ko Allah ta kaya gaba ɗaya sai a cikin samu wannan sinadarin da ya gaya muku ya amfani da shi zai wanke shi duk shayin ana iya wanke ƙasar aiki da kuma a cikin garin nan da ta yi gida ta yi tare su kan wasu gidi da wata ɗan haɓu da satin abu na yi ta kashe miliyan of dollars wasu ‘yan tsararrika sun fito mata da ɗanta aka ba shi kan wasu cikin kuɗa buɗu ta taho mazauninta maganin da zai ciyo ɗin fata tana yajawa ta kaga ‘ya'yan kabewa koyayyin ‘ya'yan kabewa ta abu da kuri masu kai duba ta duba ta ga kajewa cikin irin ta Najeriya. Wani da wani da ke kuma ne shi da ke kaki ta na konewa a cikin wannan shi kuma take cewa shi tambaya wani shin yasa aka mutu wannan mene ne a gidan cikin ai sinadarin zinc ta rasa a fashin kuma wannan tana ɗauki da sinadarin zinc shi ne kawai zai kuma abin da warke ni da ita take gaya min wannan a cikin wannan garin na jama'a idan muka rusa a dinga ikon manyan kuɗaɗe da kwaikwanci likitan da za ka yi karkarka ta haihu jini ya ƙare an tafiya labarin jini Ya kamata yi a gida ina cewa wa da dawo ɗebeli da zani an tafasa, sa'adu da kwaikwanci ta sha jinin ya dawo minti goma sha biyar. Kuma shi da shekara dubu uku ƙebo shi jaddaga shi ce shi a mulkin kwanci ɗaya, ɗora shi a cikin a kafasa ɗan ka kuma zuba ka saurara likitan da ya ce ba jini minti goma sha biyar a in ka sha su ba su kofi ɗaya bayan awa ɗaya zuwa duka kuma shan kofi ɗaya je ka wajen su minti ashirin da jinin ya dawo ka je ka gani ya ƙara mutum. tumatiri jama'a ba a ƙara maka jinin da yake ɗauke da wata kuma ba ko wata ɗabi'a ta damuwa ba ka sha ciwo duba cikin ƙarfifon hayat ƙarfifon hayat lifestyle medicine shi da ya ɗauko ta ba masu ko ita ai wannan hamsin da bakwai ta dawo ma da jini takwas hakan da jajaye masu zaki da uku jirgida su lalli ɗinsu ka sha su da sun ɗin bulat ne nawa ne guda uku da kasan ba su ci ɗari biyar ba ko ma ne haka su ƙullar su guda shida dubu ɗaya da za ka ji ka karɓi mutum yana wayo ciwon zazzaɓi ka same su kamar ka su ka kawo garin garafini mai ɗakin nan da iyayenmu suke kunu da fate-fate da shi ake bawo mai jego shi don ya kone kwayoyin cututtuka mai jego shi ake ba ta amma da ita da shi, ba su ɗaya da sun zazzaga shi a bakin ne ba ɗaki ko haƙi jama'a da na kiran jara kun yi da zai shi jikin ka jikin da kwayar cuta ta ke dinga kone ka yana raba mu da shi da mu kuma yana cewa kaci da yau ta hanta da kaci da lalata hanta da ka ubangiji da ya da shi bai ajiye jikin kaci a jikin haita ba wanda an gani ga shi ɗakin ina lalata hanta a Allah masa wuri subhanallah da mun cika hankar da aiki ka dan da kafin amfani ne ne da jama'a mu faɗi mu dawo mai hankali bakteriya idan ta sako ƙasa bayan taruwar fitsari can ta tafi koda ko fitsarin ya tafi da ta yi ba ga ta tafi akwai wani gammo da ta tsara. da ake kiransa da larabci albarusata a kira ta prostate ɗan shekara arba'in da biyar ya yi hatta zai iya samun rayuwar kamuwa da prostate shekara hamsin hamsin da biyar sittin ana iya samun prostate infection a kan da ya rika fitsari prostate infection enlargement prostate tana nama lokaci ko a samu wanda ta shi sharafi a turotik kansa da ka samu wannan turotik ɗin yana kunne jikirar kawai ilil mafi sun fitar fitsari in ya kumbura sai ya kulle shi sai ka ji da kasa fitsari kuma aka samu wannan a cikin da ba ake sawa ba a sa roba samu albasa jihar albasa a kirka sai a samu kajewa a ɗan kajewa a kirka shi ruwan albasa da ruwan kajewa sai a kira da su in sha Allah ka zuba su Allah mutum ya sha a kira shi ke saki kumburin fulaiket mutum da dinga kusa da shi sai ya yi. kuma abin mamaki da an samu cikin cikin lafiyar tafsir akwai wani ta a cikin dakono. wannan yan dakonan kanana da aka ɗebo su aka yi su aka kai shi aka bita su aka yi garin su duk da su da duk da su da su da su da su da su da su da su da su da su da su ya kawo zuma ya so ya zuba ya kada ya sha kuma illahi da su yake ba za a yi maka abin da sun sun operation ɗinsa ba ya ci ya shi bayan ya nuna lokaci ya yi mana da akwai wasu yan takardu a hannunsa mun so a cikin buɗe amma wannan zai zama zuwa mu na farko da izinin Allah kuma mun abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala a wace ne da ke yi gama za su minti goma an fahimta ko da yawa idan muka shiga irin program sun da muka yi jiya muka faro wato da za a ce a rikin kallon irin wannan program sun ko mutane mawa. yanzu an buɗe makaranta ko eh, yau ɗin da fara karatu a makaranta A aƙalla mutane sun kai hamsin na irin wani da a wani da aka wani kashi a cikin garin nan a a sama da ne A ɗari wallahi da muka fara mutum ɗari biyar muka fara ɗauka yanzu ko da jamman ba da hamsin ko da zai jama'a ba amma abin ka ce ce kuma da ke yi Allah mun yi a zariya mun samu nasara mun yayi ɗalibai ga shekka a abu su ma yanzu a bikin yayi su zani yanzu a cikin mun ke bi islami tennis ya cikin wajen biyi sun kai mutum hamsin yau muka fara ba su karatu da ci ke sha'awa yanzu yau har sun karatun da muka fara da tennis da tennis ne muka ɗauka aka fito da abubuwan da ke da in ka ba da hankalin ne a cikin sa ne barbashin maganin da ya farce ne amma da kuma suke zuwa awa biyar suke da ya lakta irin wannan yanzu ga shi a cikin awa biyu awa ɗaya da wani abu kuma irin amfani a su a cikin nan karatun za a ba ka shi awa hudu da hannu awo a hannunka sannan in ka dawo a kan yamari ta na karatun wanda ke a garin nan na kan wani Allah ba ka saki shi kan ci cikin rashin lafiya likita ne yau zo musu a bayan certificate ɗinsa da kammala karatunsa na ainihin medicine a waje yau ya zo ya kawo shi da ya je ya kan cikin da mahaifiyarsa ta zo mun ɗauko da suna endocrinology glandular system muka da hormones mun awa shida ba na fasu wannan karatun da ya tashi suka jirgin zuwa sai ya taimaki mahaifiyar da ji da mahaifin sai ce ba na je waje na karɓo kwali amma yau na fahimci ne ake yi da likitoci ne ake so na fahimci yanzu awa shida da zafin azim saboda da yaran su aka buɗe masa karatu ce da ke min don za su kalla in shi karatun nan da shi ma kammala karatu ya samu wancan da kuma samu wannan da karshe ina jan hankalin iyayenmu abin alfahari gobe ina roƙon addu'a zan yi ɗaurin ƙarfin ƴaƴana guda biyu gobe amma ba zan iya barin nan ba wallahi shi na zo na ba da wannan karatu ƴaƴana ne na ciki na mata guda biyu Allah ya mun arzikin ƙaurar da su gobe ina so a yi mun addu'a ta haka na mun ɗaurin ƙarfin da ce a yi shi da magariba ɗan mata ne a gure ita a yi da magana ba dan da wannan samu wannan rabon zai na kusurin a ji ITV yau ga shi Allah ya ba ni ku ya amfani ku ya ku na kasara na ɗansu da kusurin da wallahi a ji munazam na jiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda bi ya ji wata fa'ida ina roƙonsa a tallafi mutum uku ilimtar da su kuma da hankalinsu su ba wa mutum uku gudunmawa uku uku kaga an samu kai ma sai ka ci gaba da samun fa'ida waɗannan kalmomin ki ta subhanaka allahumma bihamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk Allah subhanahu ya maka da alkhairi jagororin wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu juriya da dauriya akan abin da yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa na mu ɗan taɓa yan tambayi ko da guda biyu saboda na ga lokacin sallah ya yi al'ada ta ba da nan tambaya saboda tambaya dan na san wasu sun ɗauki shi amma ko da ba su tambaya su ba za su iya cewa ya kamata a ce mun samu nan tambaya so ɗauki sifili takwas sifili uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar wato 0 33 76 58 25 sifili takwas sifili biyu uku ɗaya ɗaya sifili biyu biyu biyar wato 0 0 three salamu alaikum wa rahmatullah Allah wani ya saka malam da alkhairi ta tambaye guda hudu da suka zo hannu a rubuce ba ta farko ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da lafiya Allahumma amin don Allah malam mai nuna fa'ida ko rashin fa'idar rashin bai jariri ruwa har na wata shida wato exclusive breast feeding wanda ake yi a yanzu malam da ta farko kenan tambaya ta yi tana ce assalamu alaikum wallahi a malam Allah ya jarrabe da ciwon typhoid very chronic na yi treatment a asibiti after two weeks sai ciwon kuma ya dawo an Allah malam akwai wani magani da za ka taimaka min da shi don samun wato ƙarin lafiya? Eh, Na'am. Wannan tambayar ta ce Assalamu alaikum mala ina da tambaya ne me ke kawo ciwon kai kuma menene sahihi maganin ciwon kai Allah ubangiji ya tsara malam lafiya Allahumma amin. Tambaya ta ƙarshe Assalamu alaikum don Allah malam ne ne wajen fuska. Eh, sai tawa in sa amsa da makarar makaranta ya yi wata farko har jariri ruwa ya yi daidai da ba. Amma shi ruwan nono Allah ya haɗa wa jariri komai a kansa shi ruwa matakinsa daban ko a kimiyyar musulunci shayar da jariri ruwa yana da matuƙar fa'ida musamman kyautata masa da ruwan zamzam hana shi da ƙafi ne a jikinsa kalma ɗaya zan kaya muku suna cin ayar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cikin bismillahir rahmanir rahim awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratakan fatasqanahuma wa ja'alna lil ma'i kulli shay'in hayy wannan ayar ba ta raba mutum da ruwa ba ƙarin ta goma shi ne ƙarin faɗin ƙwaƙwalwa ba ƙarin ta goma shi ne na shayar da ko inganta balance na wasu hormones a cikin jikinsa tsarin su goma shi ne na buɗe hanyar narkewar abinci tsarin su goma shi ne a cikin jaririn da wa harshen jaririn lafiya don haka yi ƙoƙari kai aka yi maka haihuwa samo ruwa mai tsada a duniya yaron kai tasha tun daga farkon haihuwarsa har ki zuwa yaye shi in za ka iya cutar shi ka taimaki kanka in ya zama ta shi Allah ya buɗe kwakwalwar ya sami ingancin lafiya dama shi ma ruwan zamzam da za ka ɗauko shi ka auna shi sinadaran da yake cikinsa to rigima yake da kowace iri ya cuta ma'udan zam lima shari'a sannan shi ruwan mama mafi yawansa ruwa ne Allah ya sanya wani ruwa na musamman da ake kiransa prolactin hormone oxytocin hormone ruwan inganta nuna da ruwan ya tsar nuna dukkaninsu Allah ya zuba su a cikin ruwa da cikin uwa mace za ka bayan ta samu wannan in an ba wa jariri an ci ta masa ba wani tsarin bayani duk ba dalilin wancan aya haka kuma wani da ce typhoid wani abu kan typhoid ruwa ne ko in ci kwayoyin cikin da ake samun su a cikin ruwa ko ganyayyaki haka suke zama waɗansu halittu suke shiga su kama hanji in suka kama hanji sai su dinga cin shimfiɗar hanji ta haka in suka taru a jiri ɗaya sai su kusan kusan kasa a jikin dabba haka suke cin hanji har su iya ƙula shi ko su yanka shi shi ake samun mummunan zazzaɓi Me ke ƙone ƙwayoyin cutar typhoid mun sani cewa iyayenmu suna haɗo ganyayyaki irin su mangwaro irin su lemo irin su ganga irin su gwaiba da makamantarsu wannan in aka wanke shi da gishiri aka kirba su aka tafasa su idan ana sha karamin kofi da kofi yamma yana kone kwayoyin cututtukan typhoid sannan akwai al'ada ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin sunna daga wani ma shi ma ya rangada shi shi ne kunshi da lalle wannan kunshi banda ita kanta sunna Allah ya zuba wa lalle waɗansu sunadarai a cikinsa wanda shi lallan yake ɗaukan numfashin halittar da yake cikinsu kamar mu can lallan da aka yi wannan oxygen carbon dioxide ɗin da muke yi ke watsawa ai mun ko ke da sauƙin ba wani tsiro iskar da muka gama amfani da ita tsiron Allah ce kaddara musu ba za su rayu da sai da iskar da muka gama amfani da ita to lalle da shi shi wannan lallar ita yake zuka idan ya zuƙa sai ya kama da sashi cikin wannan iskar tamu shin waɗannan al'ummar wani irin kwayoyin cututtuka ne ke kewaya ke yawo a cikin jikinsu ita research na lalle yana da root da zuko unsur kuma da ilki kawai chemicals and elements and natural medicine da Allah ya zuba a ciki wanda suka zama anti-bacterial bismillah anti-bacterial shi isa annabi sallallahu alaihi wa sallama ciwon da ya hajjabi annabi ko ya a masa ko ya masa jiya shi ciwon kai wannan ciwon kan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi saboda ka yana yin kunshi a kansa aka yi kunshi a gemun yasa da sinadarin lallan yana kutsawa cikin gashi ya ɗebi sinadarin idan ga matsawa cikin jiki ya dinga bin kwayoyin cututtuka yana kunewa ta haka ya cutar da sahabbai suka ɗauka masu sahabbai larabawa iyayenmu ma suka in za su aure ‘ya'yansu sai sun sa su a lalle da zubin dena an fadin lalle jama'a kutawa yake a cikin cikin ɗan adam duk lokacin da iyayen suka bada da suka wanke kai suka wanke wa masu jiki suka sa shi aka zauna a cikinsa to an samu barakar an ɗauki an kashe gidan aure da aminci babu kwayoyin cututtuka a jikinta ka za su iya duk da ke kusurcin ba yanzu kai mai da zaka same shi matar ka ba shi ta zuba shi a cikin ainihin a audigar kunzugu ko audigar faɗin mm, mm, mm, ko idan suka sa shi zuwan abin mamaki shi lallai ya shiga cikin al'aurarsu duk kwaya cutar da take can da al'aura har zuwa cikin kamar su vulvitis, vaginitis, cervicitis, uteritis, tonsillitis, ovulitis, dukkan su uteritis wallahi haka lallan ike kone su kai ma in ta sa kai sun rubu ba samu lafiyar gaba da kuma ka fi kai mai typhoid ka saurare ni Ebo garin lalle zuba a zuma ka kana ka dinka sha da kwayoyin cututtukan da ko wan suri ko ne ke Kan samu babban curkuli ka zama a kotun zuba ingantaccen kotun ɗaya, ka kama da shan babban cokali da sabon babban cokali da yamma duk abin da yake daba cikin ko da kwayoyi su ɗin su lifin da kasino market maligina sai ko kodi sha Allah lalle da shafawa a cikin shafawa kawai suke kwayoyin su ji su baye jariri ba hana ƙwayoyin cututtuka su taɓa jikin jirgin don haka irin wannan karatun ya kamata mu bashi ba na ƙarshe kuke cewa ciwon kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi ciwon kai tsayin ne na ɗayan cututtuka a jikin ɗan adam pancreas kai, kuna zazzaɓi za ka samu ciwon kai likitan da lafiya za ka samu ciwon kai kidini ko a hanta a ba ta da lafiya za ka samu ciwon kai lungs ɗinka bai iya buga iska ya shiga ma za ka samu ciwon kai duk jini a ce jini bai a cikin jiki za ka samu ciwon kai sai dai in an samu wanda ita shi ne da ciki akwai mayaci na kwakwalwa wanda ake kiransa guda uku ne ji, shi ne mayafin rikin kwakwalwa akwai jafiya da وأم دشاوة الكبوسية وأم الجمالي an زلميتا على سلميتا Su ne سوني ما su أقول ɗaukar zafin da me yake rikita kwakwalwa an samu kilirin ciwon kai na mayafin kwakwalwa wannan zafin sai ya tafasa wannan ruwa ko ya sanya ruwa da jiki da haka ake iya samu hatta da wannan ciwon kai na tsari zama da jiran ake tafasa ko in ka samu irin wannan yadda za ka yi don wannan cikin umuman wanda ba kakkautawa leman tsani tsaniya da gasarar gero su kawai a cikin dai irin da shi ka dinga sha shi ke sanya ya kwakwalwa da na baya kuma ya sanya nutsuwa a maya kwakwalwa shi isa za ku ga a da da an kai azumi a kowane masallaci ga an yi kwali leman tsani tsaniya da kakarar gero a shi ake sha ba mutum yana sha sai ji jikinsa ya yi sanyi Allah haka ne an samu nufin an ka yi balansa ɗin cerebrospinal fluid ruwan kwakwalwa da lakar baya wannan mayafan sun zama da su cikin ciwon kai bugawar kan da ka samu da babu in kuma ciwon kai ne wanda yake tasowa da cikin jiki ganyen zogon ɗanye ganyen na ana ɗanye su za a haɗa a daddana su sai a zuba su a ruwan ɗiri sai a tace sai a biyu sha ka ji ciwon kai ko kuma shi ɗanyen ka ɗebi wanda ka jirgin a shafa a ɓangaren inda ike ciwon a sha a shafa sai a ciwon kashin migraine ɗin nan Allah ya ɗauke shi shi kuma ɗan uwa ya ke kuraje to na farko ɗan da aure je yi aure testosterone androgen hormone shi yake yawa in ya rasa inda zai fita sai zo fuska sai ya zauna Kusa za a ga fuska samari ta ci ta aure sai ga fuska ta zama sumul an gane in kuma matsala ce ta haƙiƙa da aure ne a shi ke nan akwai aloe vera warakacin sirra aloe vera nan da kuka sani duk wasu tabbas na dermatitis inflammation on the skin ciwon fata na kuka ne ko na iyali aka jaddada wannan aloe vera idan aka shafa afon tabar shi da an wayi gari a wanke yana kiwo tsuntsugaje haka wannan abubakar li haka ita ma aka jirgita su aka shafa ta tana yi haka bawon kuma aka jirgita shi aka zama ta ɗauki tumaki da limon tsani aka sa ruwansu aka shafa ta bashi shi ma ina tafiya da shi waɗannan dukkaninsu magungunan ciwon da ke aikuwa da fata ko magana da yi na wata mata da ta samu waɗansu lalacewa fata na shi a amfani da ɗan kajiwa wanda Allah kai ma in zurfi ne ya karanci kenan sai ka zo ka da shi Allah wa ta'ala ina ganin na amsa tambayoyi ko da wannan kalmomin mu mu akwai da ka wallafa na irin a samu Allahu akbar za a haɗa da aka wallafa da cikin kiɗinsu ma hannun yi wa malam cutar wasu da muka ɗauko bayanin raƙon da halittar Allah sannan mun rubuta littafi mai suna da kariya da ciwon da jiki da ciwon fata sannan fata ta da gashi ya sun dina lalacewa duk mun bubbuga su suna da yawa na gano cutar na gano maganin yanzu ba mu san da ainihin ah, karanci na fom low sperm count and zero sperm count kuma ba su haihuwa cikin wannan littafin yanzu in malam yayi izina insha Allahu za mu iya kawo waɗanda ta kafa cibiya mai bukata zai iya zuwa ya zama ya mallake su insha Allah kamar yadda wanda ce na karin rubuta littattafan a wani a hannunsa kamar yadda ake gani rakun rubutun Allah shi ma rubutu na ne kuma insha Allah za iya samun sa a wannan abin da kai yi muna ɗan yin ƙoƙari mu sauƙaƙa fansar da shi ɗari uku na ƙasa ma ya iya samu wala Allah ma ka zo sai guda ni mu ce ka bar shi biyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah dai wannan littafin za mu buƙace su malam ya kawo mana wanda Allah ya hore masa ya wallafa din in Allah yadda idan ya kawo su za a sanar wa ɗan kwayan da ake sanar da littan nan insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar wanda suka saurara da mu mun wurare daban-daban da wasu suka zo ba za su iya samun ladani wannan masallacin su rika tuntuɓansa insha Allah tabaraka ta'ala alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da nuna mana farko wannan lecture kuma ya nuna mana karshen ta dami lafiya a madadin kwamiti na wannan masallaci mai albarka wanda suke shirya wannan lecture karshen kowane wata na watannin musulunci muna miƙa godiyanmu ga malam da magarsa. Allah ubangi ya saka malam da alkhairi Allah ubangi ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya ƙara wa iliminsa albarka Allah ubangi ya sa wa abin zuri'a malam su zama to masu albarka ya ji ɗan iyaye wannan tafarki da malam yake yawo yana yada wannan alkhairi Allah ya sanya masa a cikin nizamin kyawawan ayyukansa a kwanci da yake shirya irin waɗannan lekcoci Allah da ya sa musu da alkhairi ya sanya wannan al'ayyukan da suke a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma su zama to shi ne sila da rahamar Allah a jikinsu da kuma shiga aljannan Allah subhanahu ta'ala Allah yi wa zurriya da 'ya'ya albarka wanda ko da su 'yan kwamitin ba sa nan 'ya'ya za su mai gurbin su wajen tafiyar da wannan ayyukan alkhairi ko da wata rana ba da izinin Allah da suke amsa gayyata daga nesa su zo su zauna waɗansu tun la'asar masu zuwa abin da ya saka musu da alkhairi Allah ya amfane mu da wannan alkhairin kamar yadda mala ya faɗa kowa ya yi ƙoƙari in ya ji alkhairi shi ma ya miƙa ma waɗansu kamar yadda manzo Allah ya yi addu'a ta musamman ga mutumin da zai ji kalma ta alkhairi daga manzo Allah ya isan da ita wataƙila da ka samu wanda ake aisarwa ma ya ci fahimtar ta sama da yanda wanda ya jiki mu zama to masu isar da sakon nan ga ƴan uwanmu musulmi ta alkhairi zai amfane mu a rayuwarmu na duniya a isar ma ƴan uwa da ba su sani ba kar mu zama to masu rowa idan aka jika wani abin da kuma sharri ne a isar wa ƴan uwa domin zama to kariya ne a gare su Allah ubangiji ya mai da kowa gida lami lafiya Allah ya yi albarka ya sa mu kama da duniya da lami lafiya سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته